Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. masu sauran ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ta ce kai tsaye ta harshen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a nomad da lord da kuma niyya hawa kuma ana iya samu a kan tashar alfa rediyo da ke kuma ta kasar Ghana masu na'urar kwamfuta kuwa a duk lokacin da suke son kama mu suna iya samun mu akan voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da haka yanzu din ma Ladan Ibrahim a ne tare da Hafsat Maina Muhammad da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wannan dare da wani sabon shirin. A cikin wannan shirin za ku ji za mu kawo muku rahoto game da kasafin kuɗin da za a gabatar gobe a kansa ne muke son mu ji ra'ayinku. Kana idan muna da lokaci za ku ji rahoton yadda mutane a Najeriya ke yanke wa kansu hukunci akan zababbun 'yan majalisunsu sai kuma labarin wasanni amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. A yau Litinin gwamnatin kasar Birtaniya ta bayyana mutuwar wani ma'aikacin mishan ɗin Krista wanda aka sace a watan da ya shige, ta kuma ce an saki wasu ma'aikatan mishan ɗin su uku da aka sace. Ofishin harkokin wajen Birtaniya da ke Najeriya ya ce an kashe Ian Square wanda yake aiki da wata ƙungiyar sa kai ta krista da ke aikin jinya a kudancin najeriya amma ba a bayyana yadda ya mutu ba sauran ma'aikatan mishan ɗin su uku alana carson david donovan da shirley donovan sun koma gun iyalansu an sace ma'aikatan jinyan ne ranar 13 ga watan oktoba a yankin niger delta har yanzu babu wani haske game da sakarsu da aka yi ofishin harkokin birtaniya sun ce ba za su iya bayani akan binciken da ake gudanarwa ba 'yan kungiyar boko haram sun saba sace mutane a yankin niger delta amma ba a san ko suna da alhakin akan wannan satar ba shugaban amurka donald trump ya yi kira ga 'yan majalisa da soke shirin ba da izini na zama amurka shirin wanda ake zargi da aikata ta'addancin makon da ya gabata a new york ya shigo kasar ya kira shirin wanda aka fi sani da green card lottery wata masifa ce a ƙasa ya ce ba bisa cancanta ake ba da izinin shigowar ƙasar ƙarƙashin wannan shiri ba sai dai kawai saboda ana tambolar zaɓar wanda za a ba izinin shiga ƙasar shekara-shekara kuma mutane da ake ba izinin shiga ƙasar ta wannan tambola ba su ne mafiya alheri ga ƙasar ba a shekarar 2003 bayan harin eh, watan tara da wato watan goma sha ɗaya babban speta na ma'aikatar tsaron amurka ya nuna damuwar bakin haure daga kasashen da ke ɗaukar nauyin ta'addanci na na iya neman wannan visa amma rahoton shekarar 2007 ofishin kula da lamuran gwamnati ya tabbatar da cewa shirin bada izinin zaman kasar ba shi da wata barazana ga tsaron amurka kasancewa ana iya amfani da shi a cuci mai neman takardar izini ko kuma ya yi amfani da ita wajen cutar da waɗansu wani mutum ya buɗe wa wasu masu ibada wuta da bindiga mai sarrafa kanta a wani coci kusa da yankin san antonio a jihar texas da safiyar jiya lahadi inda ya kashe mutane 26 tare da raunata akalla mutane 20 mutanen da harin ya shafa sun kama daga 'yar wata 18 da haihuwa zuwa shekaru 77 waɗanda suka raunata kuma Uh, sun kama daga shekaru biyar zuwa shekaru saba'in da uku shi ma maharin ya mutu kuma ba a san dalilin da ya sa ya kai wannan harin ba amma masu bincike sun ce maharin devin kelly ɗan shekara 26 ya yi wannan aika-aikan ne bayan ya samu saɓani tsakaninsa da iyayen matarsa masu bincike daga gwamnatin tarayya watan hukumar fbi da kuma hukumar da ke sa ido akan harkokin taba da barasa da bindigogi su sun haɗu da jami'an tsaron yankin birnin Sutherland Springs da ke jihar Texas mai nisan kilomita 50 daga San Antonio. Yau Litinin, shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya ce harin kan mai uwa da wabi ba matsalar bindiga ba ce amma matsalar taɓin hankali ce wanda ya yi zafi ya ƙara da cewa abin da ya faru abin takaici ne bayan haka shugaba trump ya ce maharin yana da matsalar taɓin hankali shugaban amurka na sa ido a kan wannan batun daga kasar japan kasa ta farko da ya je a ziyarar kasashe biyar da yake yi a nahiyar asiya labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc rundunar haɗin gwiwa da ƙasar saudiya ke jagoranta da ke yaƙi da masu wuta da ƙayar baya na kungiyar huti a yemen ta ce za ta kulle hanyoyin shiga yemen ta kasa da ruwa da kuma filayen sauka da tashin jirage na wani ɗan lokaci yayin da take zargin ƙasar iran da hannu wajen kai harin makami mai linzami a riyadh rahotannin haɗin gwiwa da kafar sadarwar gwamnatin saudiya ta fitar yau litinin sun bayyana cewa za a rufe iyakokin ne domin inganta sababbin matakan da aka ɗauka na sa ido domin gano yadda makamai masu linzami da sauran kayan soji ke kai hannun ƙungiyar huti amma za a kula da yadda ƙungiyoyin da ke da ke kai taimakon daukin gaggawa za su iya shiga ƙasar sadiya ta jima tana zargin kasar iran da taimakawa masu tada kayan baya baya yaƙi da halittaccen gwamnatin kasar iran ta halittaccen kasar iran wanda ta musunta zargin labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka bari fara da rahoton akan kasafin kuɗin da za a gabatar gobe idan Allah ya kai mu. Shin kasafin kuɗin na biyan buƙatar buƙatar ku 'yan Najeriya ko menene fatan kuke ganin an yi gyara a kai ko kuma an inganta? Ga Nasiru Adamu ya da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Talatar na ake sa ran shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai gabatar da kasafin kuɗin baɗi gaban Majalisar Dokokin Najeriya. Shi ne karo na uku da gwamnatin za ta gabatar da kasafin kuɗi da yawanci yakan ta'allaka kan nema don ba adanannun kuɗi. Na wannan karan ka iya shan bamban dan gangar mai ta haura zuwa wajajen dala sittin. A baya dai shugaba Buhari kan koka kan yadda yan tsageren Neja Delta kan fasa bututun mai. Yau man da ake tunowa ya zo ya faɗi amma sai gashi kuma an turo 'yan ta'adda suna fasa bututun man. wato idan aka ƙi kashe mu raba shi kenan ba za a bar gwamnati ba ta yi aikinta duk abin da muka yi muna yin shi akan rikon amana kuma ana rubuta a aje yadda idan wata gwamnatin ta zo nan gaba za a ga ba mu ci amanar al'umma ba wannan matsalar dai ta kau duk da wata barazanar da 'yan tsagiran avengers suka yi kwanan nan ta dawo da hare-hare shi mai talakawa ke cewa ne game da kasafin kuɗi a najeriya muktar so dangi gibinanci talaka ne mai lura da lamuran yau da kullum a najeriya manya-manyan ayyuka da gwamnatin tarayya take yi cikin wannan kasafi 'yan ƙasa ba su gani ko wasu ɗaiɗaiku ne ke amfana da wannan kasafi kasan fa kasafi kasafi ne kawai ba wai lalle da kuɗin ba ne a ƙasa kusan ana hasashe ne kawai dole akwai kashi ɗaya ko kashi biyu cikin kasafin nan wanda za a fara aiki da shi idan babu wannan kenan wannan kasafi ba kasafi kawai ake yi ba wasu kawai ne ke cewa sun yi kasafi amma su ɗaya ke amfana ba za ka rasa jin labarin tattalin arzikin najeriya ya fara farfadowa ba an fita daga wannan kangi na fatara da aka shiga kwanaki ana cewa an fita da kangin fatara waye waye ni har yanzu ban ga an fita da kangin fatara ba saboda har yanzu muna muta talakawa muna cikin wahala a sokoto buhun gumi naira dubu goma sha uku yake baya buhun gumi naira dubu bakwai dubu takwas jalkan man gida naira dubu biyar yanzu sai da ta kai naira dubu goma sha biyu wani irin abu ne wannan a nasa bangaren masanin tattalin arziki abuja ishewa aliyu ya ce akwai bambancin da za a gani a wannan kasafin an yi kasafin kuɗi har guda biyu amma siyasar da aka yi ma kasafin kuɗin guda biyu an daɗe ba a yi ma kasafin kuɗi irin wannan siyasan ba domin a cikin wannan lokaci ne muka ga kasafin kuɗin da aka ce ya ɓata kwata-kwata na ɗaya kenan na biyu kuma aka sake yin irin shi aka ce a an zo an ɗauke bayanan abin kasafin kuɗin na uku kuma kasafin kuɗi ɗaya da shi kan shugaban kasan da ya gabatar da kasafin kuɗin a dubu biyu da sha bakwai ba shi ya sa masa hannu ba mataimakin shi ya sa masa hannu to kaga abubuwa ne ke haifar da abubuwa amma irin hasashen mu muna ganin a dubu biyu da sha takwas saboda abin da siyasar kasan zai zo da shi zai fi na bayan tasiri saboda abubuwan da shi kasafin kuɗin zai zo da shi na ɗaya dai na tattalin arzikin kasan da ya fara farfadowa na biyu kuma na siyasar kasan tsakanin ɓangaren gabatarwa da ɓangaren majalisa wanda aka fara samun daidaito za a iya samun canji ba irin waɗannan kasafin kuɗi da kai magana na 2016 da 2017 ba. Bayan kasafin kuɗin bara shugaba Buhari ya ce ana cewa gafara sa ba a ga kaho ba amma yanzu za a ga kahon. nan shugaban ya ce zai ƙara yawan ministoci da naɗa shugabannin majalisun kula da hukumomin gwamnati. Nasiru da Malika Yamirar Amurka daga Abuja, Najeriya. To kamar yadda muka ce akan wannan ne muke son mu ji ra'ayoyinku a yau. sai a wasu jihohin najeriya masu jefa kuri'a sun fara yanke wa kansu hukunci tsakaninsu da wakilansu a majalisar dokoki kamar yadda za ku ji wannan batu a cikin wannan rahoton da madina daura ta aiko mana da shi sannan a hankali dai abin yana yaduwa tun daga jihohin neja da kano da bauchi da kaduna da katsina kuma dukkansu 'ya'yan jam'iyyar apc ne labaru ke nunin cewa an yi wa tsofaffin gwamnoni da ma masu ci a yanzu bore har da jefe-jefe a wuraren taruka yanzu kuma an ce abin ya kai kan 'yan majalisar tarayya masu wakiltar waɗannan jihohin musamman a mazaɓin neja ta arewa da bauchi ta tsakiya da wasu sassan kano da kaduna da katsina abdulhamid dan kirko matashi ne kuma ɗan jam'iyyar apc ne akwai wasu ma magen lami ne ba su eh, yakuni ba su cizo in suka je majalisu suna zaune ne ba su san me ake nufi da wakilta ba an zaɓe su kawai ƙarƙashin jagorancin eh, shugaban ƙasa muhammadu buhari sak wanda ake magana a ce sama da ƙasa a sak don haka ya ce a yi duk wanda yake apc da aka yi sak da shi ya samu wannan alfanu ita kuwa shugaban mata ta jam'iyyar apc ɗin dr ramatu tijjani ta ce da irin waɗannan ƙorafe-ƙorafe ne ake iya gina demokradiyya kuma ta ce ko gobe za a yi zaɓe a najeriya sak za a yi na jin wata-wata ma apc sak za a yi daga sama daga wani local government state jiha kenan har birnin tarayyar Najeriya inda muka yi da aka za kara mata uwayen gida ne mun ka san inda ke kuna. A nasa tunanin Awal Musa Rafsanjani shugaban kungiyar kare haƙƙin ɗan adam yana ganin sai an yi da gaske a wajen zaben shugabanni. Ba zai yiwu mu ci gaba da ɗiban waɗanda ba san ma abin da ake kira jagoranci ba ya zamanto su ne suke jagorantar mu a cikin harkar gwamnati mai zartarwa ko kuma harkar majalisa ɗin dole ne a kawo tsarin da za a samo shugabannin da sun kware suna da gaskiya suna da amana suna da fuskanta kuma suna da kishin ƙasa ba barayi ba ne ba masu cin amana ba ne ba waɗanda suke albazirmanci da dukiyar jama'a ba ne. Duk da cewa waɗanda abin ya shafa suna amfani da kafafen yada labarai na yanar gizo suna ƙaryata labaran na tambayi barista mai nasara kogo Ibrahim ƙwararre a fannin kundin tsarin mulki. Ita gwamnati musamman ma ɓangaren zartarwa tana da babban gagarumin nauyi na tabbatar da tsaro ɗinsu kamar yadda sashe na sha hudu sakin sashe na ɗaya da na biyu a cikin baka suka yi bayani cewa tsaro da tabbatar da jin daɗin jama'a shine makasudi na farko na kafuwar gwamnati to waɗannan bayan allah kuma idan aka bi a shari'ance suna ɗaya daga cikin ɓangare mafi ƙarfi mafi girma domin bambancin eh, mulkin soja da gwamnatin farar hula ita ce wato gidajen 'yan majalisu ɗin shine bambanci na farko saboda haka ƙashin bayan demokradiyya shine gidajen waɗannan 'yan majalisu waɗanda suke waɗannan aiki idan kuma mutane sun tafo sun sa shinge na cewa 'yan majalisun nan ba za su iya zuwa su gana da su ba domin su iya sanin matsalolinsu wanda shine madogarar irin nagartar dokokin da za su shirya mu ƙasa to abu ne na co. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To kafin mu buɗe muku layukanmu fara su shakatawa da wannan kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To mun samu kiran farko daga Kaduna, waye daga Kaduna? A daga Kano ne. Daga Kano, to waye daga Kano? kana tare da umar ofisa unguwa uku layin mai fata daga aminan juna kuma daga kanan jihar kano wato kanan dabo to ja mu je me ra'ayin ka game da wannan batu eh, ra'ayi na dan mun kada saboda ina kama ina kama layin da ban ji ah. sauraro ba sosai hello daga zaria zaria to mun samu kira daga zaria ka saurara ka ji akan ko me muke magana waye daga zaria na'am abdullahi musamman daga zaria to abdullahi me ra'ayinka wannan eh, game da wannan batu na kasafin kuɗi me me ka? na'am menene fatanka to fata na ina musu alkai eh wace magana Assalamu alaikum. Wa alaikum salam da muke magana. Kana magana da Ashiru dan mutunci daga Kogi State. To Ashiru, me ra'ayinka game da wannan maudu'i na yau? To gaskiya to gaskiya za mu ce ne kasafin gaskiya duk da dai yanzu dai na buɗe rediyon gaskiya ban zama abin kai tsaye ba wani abin to mun samu kira daga kebi ka saurara za ka ji ko akan menene wane ne daga kebi wa alaikum salam wannan eh, ladan ibrahim eh? a yau kana magana da dan asabe mai fata daga yawuri to dan asabe mai fata me gudunmawanka wannan daren game da wannan batu fata na wannan kasafin kuɗi da za a yi na wannan shekara mm. muna fata mu ga canjin da muke tsammani mu gani domin an sha yin kasafin kuɗi a baya amma babu wani ci gaba yanzu zan baka misali ga hanya mm. nan tsakanin yawuri zuwa kwantagora an fara daga makirin an kai kwantagora amma daga yawuri zuwa koko ya wuce jiga babu wani aiki da ake yi hatta motocin da suke aiki an jari ina oh. tabbata maka idan ka bi wannan hanya daga yauri zuwa Jega. Hmm. sai ka kwanta asibiti saboda hanya ta lalace subhanallahi in ban da ramu babu kome cikin hanya ina kira ga gwamnatin shugaba Buhari don Allah don Annabi a aiki a gani waɗanda aka ba wannan kwangila gaskiya sun zalunce mu ba su mun aikin da ya kamata a mana ba to Allah sa motoci an na sabi Allah sa mahukunta sun ji wannan kuka naka kuma a duba kuma a yi gyara kila kuma an yi sa ba mamaki an sa wannan hanya a cikin wannan kasafin kudin wannan shekara mun gode yanzu bari mu je filato waye daga filato eh, baba rabiu ne daga filato state jarmai to baba rabiu me ra'ayinka game da wannan batu na kan maganan kasafin kudin da ake yi eh. gaskiya tsakani da Allah a sa tsoron Allah a ciki Allah gaban kasa ya bayyana shi wanda aka ba su su yi kasafin su yi ayyukan da aka sa su su da Allah su sa tsoron Allah saboda yawanci abin da yake faruwa ba in ba a bibiyi abin da aka bayar ba to mutane sai su yi son zuciya a kama korafi a kai kuma mm. wannan shugaban ƙasa namu muna fatan ya Allah ya ubangiji Allah ya kara masa lafiya to mun gode baba Rabiu haura yau dai muna cikin filato ɗin, waye daga filato. Alhaji Falalu daga Shandam. Wane ne? Alhaji Falalu daga Shandam, Alhaji Falalu daga Shandam. To Alhaji Falalu, me ra'ayinka game da wannan batu? Ra'ayin wannan batu na maganan bojar na Najeriya, Ubangiji Allah sa mu alheri wannan karo. Amin sun amin Alhaji Falalu. Kuma Allah sa mu ga abin da shi mai gida faɗa wannan kawon har sabu Hassan ne man Allah sai mun gani wannan shekaran Allah yadda. To mun gode Alhaji Falalu. Yawwa. Wace magana? Ah, assalamu alaikum sunana Jibrin Umar daga zan fara State. Wa alaikum salam to Umaru. Muna eh, muna fatan wannan kasafin da aka yi Allah ya sa da ya biya tsoffin ma'aikatan suka yi ritaya tun daga 2014 2015 2016. Eh a jawon ku ba biya ma'aikatan gwamnatin eh? tarayya ne? Eh, ma'aikatan gwamnatin tarayya ne. To. Har yanzu wallahi suna nan dai cikin halin ƙaƙa nake wasu ba su ma san inda. Tun daga wani shekara ka ce? tun daga wacce shekara ta dubu biyu da sha biyar sha shida har zuwa yanzu to Allah ya sa mahukunta sun ji wannan to amina ne mm, to mun samu kira daga Abuja waye daga Abuja Sunana Idris mai shayi daga nan bakin makarantar da Idris University Abuja. Wa? Idris. Idris mai shayi to to da Allah ka eh, eh, eh. kashe rediyon ka ina jin murya na ciki. To na kace. To ja mu je. Eh. sai eh, muna fata Allah ya sa zama alheri ga mutanen Najeriya gaba ki daya amin sun ma amin Idris mai shayi to mun samu kira daga Kaduna waye daga Kaduna a dai ba yawa barka da yammaci barka ka dai mai rediyo da rikoda sunana murtala eh, dan uwan shi ne sunana murtala ina kiran ku da garin rigasa Kaduna tare da Najeriya to malam murtala me ra'ayinka game da wannan batu Eh, ba za mu gushe ba dai mune wa ita wannan gwamnati fatan alheri lada ibrahim a yawa mm. to amma za a ga duk shekara za a ce ana budget yanzu ɗazu na ji hanya abuja har yanzu titi ga ramuka da sauransu ya kamata a ce muna fara garin irin manyan ayyuka a ƙasa duk da dai muna ci gaba da mata fatan alheri fatan za a tashi lafiya to mun gode kwarai mun gode kwarai murtala mun samu kira daga gombe waye daga gombe kana magana da aliyu ne daga Aliyu ne daga Gombe, jihar Gombe. To Aliyu me ra'ayinka game da wannan batu? A ra'ayina kan muna kira ga wannan kasafin kudi da za a yi Allah sa mu su mu ya shiga kudi a aikata mana ayyukan alkhairi. To ya yi kyau. A kasar mu Najeriya. Ya yi kyau mun gode kwarai da gaske. To muna magana ne akan kasafin kuɗi menene fatan ku me ku ga an yi da ya kamata a gyara ko kuma kuke fatan ganin an inganta game da kasafin kuɗin da ake sa ran gobe shugaban ƙasa na najeriya zai kaddamar to mun samu kira daga kaduna waye daga kaduna Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Lahiya lawa ke magana. Alhaji ruwa ce basu lube ne daga nan ga daga To Alhaji basu lube me ra'ayinka? Eh, muna fatan alheri muna sa wannan muna fatan wannan kasafin ubangiji Allah sa zama ne tattalin arzikin kasar mu zai ci gaba daga gare shi domin mu idan ka dibi wannan hanyar tamu ta kaduna wadda ta yi jos mm. wallahi ta giggine kawai motoci suna ta samun azan to Allah ya sauka muna roƙon Allah sa wannan kasafin ya zanto a yakin ta to amin sun mamin Allah sa mahukunta kuma sun ji wannan um, kira naka ko kuma kuka da fatan za su yi wani abu a kai iyakan kiran da za mu iya ɗauka kenan gobe ma rana ce don buɗe layuka ana kira domin a bayyana ra'ayi yanzu kuma ga shirinmu na gaba daga washington dc sashen hausa na murya amurka ke gabatar muku labaran wasanni tsohon koci kuma ɗan wasan najeriya sunday olise ya lashe lambar gwarzo mai horar da 'yan wasa a zagayen farko na gasar league rukuni na biyu na kasar holland olise dan shekaru 43 yanzu haka shine kocin kungiyar fortuna sittard wacce take a matakin ta uku a gasar bayan makonni goma sha biyu wanda ya kai karshen zagayen farko na gasar mai kungiyoyi ashirin an baiwa olise lambar tagulla tare da kaftin ɗin kungiyarsa pers core wanda shi kuma ya lashe lambar dan wasan da ya fifice a cikin lokacin olise ya yi murabus a matsayin kocin najeriya a shekara ta 2016 aikin da ya soma tun daga shekara ta 2015 bayan da aka kori marigayi stephen keshi a ingila kuma daraktan tsare-tsare na kungiyar kwallon kafar chelsea michael emenalo ya ajiye aikinsa bayan tsawon shekaru goma yana yi emenalo dan najeriya mai shekaru 52 ya bugawa kasarsa ta najeriya wasa a gasar cin kofin duniya ta shekara ta 1994 ya kuma soma aiki da ƙungiyar ta chelsea ne a shekara ta 2007 ya yi aiki a matsayin jami'in nemo 'yan wasa da kuma horar da su kafin a daga darajar sa zuwa daraktan tsare-tsare duk da yake kocin chelsea din antonio conte ya nuna rashin jin sa na rabuwa da eminalo to amma kuma ana ta'allaka daraktan mai da ƙungiyar monaco ita ko kungiyar west ham ta sallami mai horar da 'yan wasanta slaven bilic inda ake raɗe raɗin maye sa da tsohon kocin everton da manchester united david moyes bilic ɗan shekaru 49 ya bar kungiyar ta west ham ne a daidai lokacin da take cikin ajin faduwa daga gasar premier ranar asabar da ta gabata ne wasansa na ƙarshe a kungiyar sa'ad da ta sha kashi a hannun liverpool da ci hudu da ɗaya Yau ne ake sa ran soma zaman sauraren shari'ar zargin cin hanci da rashawa da ake yi wa wasu tsofaffin jami'an kwallon kafa uku a birnin New York. Shekaru biyu bayan da masu gabatar da kara na Amurka suka bankaɗo wata almundahanar rashawa mafi girma a tarihin kwallon kafa a duniya. lamarin ya shafi jami'ai 42 da kamfanoni uku da ake cajin su da aikata laifi 92 da zarge-zarge 15 na cin hanci da rashawa da adadin kuɗin ya kai dala amurka miliyan 200 murtala faruk sanyin nan. muryar amurka a sokoto nigeria yanzu kuma sai sharhin amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka ƙungiyar haɗin gwiwa ta ƙasa da ƙasa da amurka ke jagoranta ta samu gagarumar nasara kan ƙungiyar is a yaƙin siriya da iraki muna jin daɗin irin nasarori da ƙungiyar ta samu. Sai dai kamar yadda jami'in Amurka mai kula da daƙila ayyukan ta'addanci Nathan Sells ya ce, muna kuma buƙatar fahimtar cewa ƙungiyar IS tana sajewa ta sake salo, ya rage namu, mu ma mu bi sau. Every square kilometer of territory that's liberated means women and children and men who no longer have to live under the oppressive. Kowane tsawon nisan kilomita ɗaya da aka kwato a yakin um, yana nufin cewa yanzu mata da ƙananan yara da maza bai zama tilas su zauna ƙarƙashin mulkin boge da ƙungiyar is ta kafa ba sai dai nasarorin da muke samu a kan is da syria da iraki bai nuna cewa an kawo ƙarshen fafatukar ba abin da yake nufi kawai shine mun shiga wani sabon babi wannan sabon babi kuma shine mai yiwuwa kungiyar is ta rika tura dakarunta a sauran kasashen duniya su rika kai hare-hare wata matsalar kuma ita ce waɗanda za su rika kwaikwayon kungiyar suna kai hare-hare 'yan ta'addan cikin gida wata barazana ce da take karuwa wadda za mu mai da hankali a kai in ji shi amurka da abokan ƙawancenta a yaƙi da ta'addanci kwanan nan suka sanar da wani sabon salon tunkarar barazanar da 'yan ta'adda daga ƙasashen ƙetare da waɗanda ke cikin gida suke yi shirye-shiryen guda biyu za su mai da hankali wajen gano abin da ke sa mutane su shiga aikata ta'addanci a cikin gida a kuma gano su kafin su kai ga kai hare-haren. Dandalin yaƙi da ta'addanci na Amurka da abokan ƙawancenta na ƙasa da ƙasa da ke yaƙi da ta'addanci sun kuma amince da waɗansu sababbin dabaru na daƙile ayyukan ta'addanci a yanar gizo. Uh, Ƙungiyar IS tana yaya taƙi da ƙiyayya da gurɓata koyarwa addinin Islama. Yana da mahimmanci gare mu da kuma abokan ƙawancen mu na ƙasashen duniya mu sauya wannan saƙon ƙiyayya da rashin haƙuri da tashin hankali. Muna buƙatar aiki ba kawai da waɗansu gwamnatoci kawai ba, amma har da ƙungiyoyi masu zaman kansu da shugabannin addinai da na al'umma. da ɗaiɗaikun jama'a masu zaman kansu da suke matsayin da za su iya ƙaryata wannan mummunan koyarwa. Amurka za ta ci gaba da aiki tare da abokan ƙawancenta na gwamnati da na al'umma domin kare duniya daga ayyukan ta'addanci. Yanzu sharhin murya Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan kana da wani bayani sai ka rubuta zuwa ga editorials VOA Washington DC bakwai USA za ka kuma iya yin tsokaci ko kuma ganin wannan sharhi a shafinmu na intanet www.voanews.com editorials To ma da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara a takaice. A yau Litinin gwamnatin kasar Burtaniya ta bayyana mutuwar wani ma'aikacin mishan ɗin Krista wanda aka sace a watan da ya shige ta kuma ce an saki wasu ma'aikatan mishan ɗin su uku da aka sace. Wani mutum ya buɗe wasu masu ibada wuta da bindiga mai sarrafa kanta a wani coci kusa da yankin San Antonio a jihar Texas da safiyar jiya Lahadi inda ya kashe mutane ashirin da shida tare da raunata akalla mutane ashirin. To madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa sai gobe da safe ku wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri um, ciki ko hadda shirin tsaka mai wuya na Aliyu Mustapha Sokoto. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman Hafsat Maina Muhammad da ta taimaka domin gabatar da shirin Daniel Brown sai injiniyan mu ni Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara saunin lafiya da alheri.